Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Batun magaji yayin cike takardu a banki wurin aiki da waɗansu muhimman takardu batu ne da 'yan kwanakin nan yake ɗaukar hankalin jama'a. lura da cewa mutane da dama na da fahimtar cewa duk wanda aka sanya a matsayin magaji a takarda shine wanda kamfani, banki ko wurin aiki za su saurara in rai ya yi halinsa. Menene gaskiyar wannan fahimtar? Wane ne magaji a kundin tsarin mulkin Najeriya? Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin da jin fahimtar 'yan Najeriya kan wane ne magaji. suna na Hassan Muhammad Binanci daga angon magajin garin Sokoto. To gaskiya abu ne mai ɗaurewar kai amma dai dududu ana ga zan iya bada dana a matsayin wanda zai iya gado na ko cikawa a takardun da ake cikewa wanda zai gadon ka to ina iya bar ɗana in ban da dan to kuma ina iya sa mata saboda in ka ce ka sa wasu wa'anda ba su ba to wasu sukan gaskiya samun fargaba ina ga in ka sa ɗanka hankalinka zai ɗan kwantawa in ko babu da ko ɗaya ko to akwai mata to ita ma mutum na ganin cewa zai dan samu kwanciyar hankali na dahiru hassan daga Legas. eh ni ana tsarin gaskiya ne tsofkin dina yaro na ya kamata in amma yanzu daban da yaro babba ko da na kai komai nawa ba ba sunan shi ba ne? to gaskiya sunan mama na na kasa don ne tsofkin dina saboda abin da sa yanzu a irin wannan rayuwar baka iya sa mace ko ɗan uwanka a ko koda suna nan suna bibiyar ka ya kake to zaran sun san kana da wani abu to lokacin ne fa za ka ga kai ma wani abu tunda yanzu abin nan ya zama normal za ka ga mutum dan uwanka ne ko matanka ne ta je kawai ta amfani ma da ATM ka ta kwasa kuɗinka baka sani ba sunana Aminu Jibril Gwadabe ina zaune a garin Kaduna ra'ayina akan next of kin shine tabbas na yadda in sa next of kin ya zama ɗan da na haifa saboda koda ba komai dukkanin abin da na mallaka bayan ba raina shine magaji gare ni kuma bana da wani fargaba ko wani ɗar a zuciyana akan shi next next of kin din da na sa a matsayin shi na magajina. Sunana Ibrahim Ismail daga birnin Gombe. Ni ina iya sanya eh, iyalina ta zama mini next of kin saboda kyakkyawar alaka da ke tsakaninmu da kuma yarda da juna. Kowa gaskiya ni ban fargabar cewa wai ko wani abu zai iya faruwa eh, game da nuna ko rashin gaskiya ko irin amfani da dukiya ta ba tare da sani na ba ko kuma ba tare da yin wani abun da ya dace ba. A suna na Adamu Kasum Labaran daga Zaria. Ni a na ra'ayin ah, gwamma in barwa matata ko in sanya sunanta a cikin wanda za ta gaje ni a bisa dalilai na mafi yawanci za ga in ka sa sunan wani wanda yake ko dan uwanka ko wani aka san haka eh, rayuwa ya riga ya soya sai ga dan uwanka shi ke neman bayan kama ma ko kuma ya kosa ka ka tafi amma duk abin da matarka za ta yi in ma cuta ne ma ta yi din na yadda ta yi din saboda ai ƴaƴana suna hannunta so kaga ko me za ta yi dai za ta yi domin ta gina musu rayuwarsu to kaga ya zama to wajibi ya zama to ita ne zan sa ta a matsayin wanda za ta gaje ni a next of kin da ake sawa a kowane lokaci gaskiya ni da dai mamana kadai zan iya sakawa a Nets of King ina wanda a yanzu haka ita ce ma a Nets of King ina saboda gaskiya ita kadai ne nake tunani za a faɗi tare a tashi tare so kuma ba za ta yi disappointing ina ba ai na san da wannan so gaskiya ko mijina ma ni ba zan iya saka shi a Nets of King ina ba saboda any given time zai iya min kishiya ko kuma mu dan samu sabani tunda ka gani ai yau da gobe sai Allah a zo a samu gabuwa ka gani to ina gani daga mamana sai dai kuma idan na haihu zan iya saka ɗana a net of king ina mai magana fahimat yusuf daga nan garin gombe a gaskiya ba zan iya sa mijina a nest of king ba dan uwana zan sa a nest of king saboda miji akwai halin rabuwa ka gane to in fact ba zan iya sa miji a nest of king ba gaskiya dan uwana ne kawai eh to batun magaji ni dai a raina ko in ce a ra'ayina sai dai in sa ko mahaifiyata ko mahaifina ko kuma kanwata ko any family member dai so abin da yasa ba zan iya saka miji ba because miji zai iya misali tunda mijin mace hudu ake cewa ko islamically so zai iya kara aure da makamantansu so in misali yau a ce wani abu ya taso na mutu kuma shine magajina kaga duk abubuwan da ya kamata a ce yan uwana sun mora ba za su samu su mora ba a matsayin su su ba su ne magadana ba shine magajina to ni a gaskiya wanda zan iya sa next of kin ina eh, yaro ne Riwayoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da fahimtar su dangane da wane ne magaji. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shafukanmu a kafafen sada zumunta kamar facebook.com/aminiya trust da kuma twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wadansu tashoshin FM abokan mu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu ‘yan Najeriya da bayanin fahimtar su kan wane ne magaji. na tattauna da wani masanin kundin tsarin mulkin Najeriya kan wane ne magaji da kuma matsayinsa a hukumance. To sunana ah, Muhammad Lawal Isaac lauya mai zaman kanshi a nan Jos. To a ah, yanayin gado a ƙasar nan yana da nau'o'i daban-daban. Na ɗaya ah, akwai gado na hukuma wanda yake ƙarƙashin doka da muka samu daga hannun turawa na common akwai kuma gado ƙarƙashin doka ta shari'a musulunci wanda ke ta ma dokar najeriya ta yadda, ta yadda da ita ta amince da ita sannan akwai kuma gado ƙarƙashin dokoki na al'adu da muke da su daban-daban wato ana kiran su customary law in ka ɗauki gado ƙarƙashin doka ta biyu wato dokar musulunci da muke amfani da shi islamic law wannan sha'anin gado a fahimce yake dalili ko shine alama na ƙarshen sarari kan shi ya riga ya fayyace cewa wani mai gado ne wani ba shi da gado to amma in ka duba a kumullo da muke da shi shi bai fayyace kamar yadda shari'a musulunci ta fayyace ba dalili ko shine akwai abin da muke kira uh, wil wato kamar ba zan ci mishi wasiya ba wasiya da kalmar ta larabci amma mutum yana iya zama ya ce na gadar da kaza wa ga wani da wani da wani banda wani banda wani banda wani banda wani wanda yake a tsari na kumullo mutum yana iya a cikin yana da yara guda uku misali ya ce ya ba wa yaro ɗaya ne dukiyar shi bai ba na ɗaya na biyu da na uku ma misali to kaga bangaren wannan kenan haka a marilo da muke da su akwai wa'ansu dokokin da muke da su na al'adu da muke da su wanda yake kusan mai yin gado shine babban ɗa duk abin da mutum ya rasu ya mutu ya bari to babban ɗa ne kawai ke gadon komai to kaga wannan ɓangaren kenan ta ɓangaren gado a waɗannan ƙarshen dokoki da muke so a Najeriya. Eh to a barista kafin ka dora eh. akwai batu da ake yi kamar idan mutum zai cike fom ko a banki haka ko eh. kuma wani lokaci idan za a ɗauki mutum aiki ko kuma wani hmm. kamfani ma idan za a yi mu'amala za ka ga an ce mutum ya kawo magaji wato next of kin. A eh. wane ne a ƙa'ida ya kamata a rika amfani da shi a matsayin next of kin? Dan a kwanan nan akwai saƙonni na murya da bidiyo da ke ta yawo a kafafen sada zumunta na cewa ai wanda ake sakawa a matsayin magaji ko a takardar banki ba shi da hmm. izinin ya gaji abin da mutum yake da shi uh, kuɗinsa na da ke cikin account ɗinsa wato asusun ajiyarsa na banki. Uh, wane ne wannan magajin da ake magana na Nest of Kin? Wato idan aka ce Nest of Kin a uh, wajen cika form wato takardu da ake neman bayani na mutum ana nufin magaji ne ko kuma wanda zai maye gurbin wannan da ya cika fom ɗin idan bayan bashi na. A wanda zai cika fom yana da zaɓi yana iya zaɓen ya sa matar shi ta aure yana iya zaɓen ya sa ɗan shi na cikin shi yana iya zaɓen ya sa ƙanin shi ko ɗan uwan shi ko baban shi ko mahaifin shi doka ba ta fayyace cewa sai wani za a sa ba a dokan ƙasa sai dai kawai inda ake samun matsala shine a bisa al'ada da sabo yawanci akan ɗauka cewa aure yakan iya mutuwa kuma shi yana da ajalin shi ba a san lokacin da zai mutum ba sannan kuma shi za sai ga cewa yawanci masu cika fom sukan kisa sa sunan matansu ko sunan mace ne ta sa sunan mijinta to wannan bangaren kenan dalili kamar da nace dalilin mutum aure yakan sa a kisa sunan abokin zama na aure da sauransu haka ba ba cika sa sunan iyaye ba sai dai ga wanda bai Allah ya bashi aihuwa ba sai ka ga cewa an fi sa sunan babban ɗa ko babban ya to amma abin da ake faruwa da jiyan banki shine ba wai magaji ba zai karbi jiyan ya amfani da shi ne. a'a dole sai banki sai ya kai wa banki abin da muke kira later of administration wato zai je babban kotu na jihar da eh, mamacin ya zauna ya gabatar da cewa ni ne ne ya cika sunana a matsayin nest of kin shi wato mai gadin shi ko wakilin masu gadin shi ni kuma ina son a bani abin da kira letter of administration wato takarda na ban izinin na gudanar da dukiyar shi da ya rasu ya mutu ya bari to wannan leta za a bada wannan leta ne daga babban kotu na jiha da sunan wannan magaji to in aka samu akasi wanda ya je karbi leta of administration da sunan da sunan shi ba kuma shi ne magajin da yake banki ba misali hmm. sai ka ga banki suna jan kafa wajen amincewa da sake wannan abu to amma ala kulli halin kamar na faɗa ba wai wani damuwa ba ne bisa ga alƙabin da bisa al'ada an fi so a sa ɗa domin bisa san cewa uba zai tafi ya bar ɗa da dai sauran irin wannan to kuma lokaci idan wanda ka sa shi next of kin ya ba shi akan yi kokari a yi canja da wuri don saboda wannan to amma a koda yaushe banki tana amfani da letter of association tana domin letter of association tana da karfi sosai tana ba da cewa an bincika an tabbatar cewa wane yana da 'yancin ya karbi ko ya wuce gaba wajen sarrafa dukiyar da mamaci wane ya rasu ya bari to kaga a nan gurin yadda abu na amma na ga wani abu da ke yawa kawo da zumunta ana ta magana akai amma ni ban gamsu da shi ba domin na san cewa in dai a matsayin wanda ya san abin da yake yi matukar mutum yana da ajiya a banki kuma Allah ya mishi rasuwa yakan ya kawo wani wakilin eh, iyalin shi ya kawo letter of association banki dole su ba da eh, su su su amince da wannan letter of association din nan su sake abubuwan da ya kamata a sake musu don a je a raba gado tsakanin magada misali eh, akwai abin da ke faruwa a ƙarƙashin shari'a musulunci wanda yake ni na sha amfani da shi akan je ma maimakon a karɓi letter of association daga high court din a'a kamar yawancin bankunan da suke nan arewa suna suna amfani da takardar rabon gado daga kotu idan aka je mutum allah ya mishi rasuwa shi musulmi ne kuma sai aka shigar da maganan a gaban a raba gado tsakanin a ƙarƙashin shari'a musulunci sai aka raba gadon nan to idan aka kawo shaida cewa eh kotu ta raba gadon mamaci ne mai ajiya a banki kaza kuma kuɗin shi da yake cikin banki kaza wanda yake an ko an ayyana ko ba ayyana shi ba dai ana so su a cire shi sai a zo a raba magada to bankuna suna amfani da wannan kuma suna suna sake bada wannan kuɗin da sauransu. To ma sauraro da wannan bayani na barista Lawal ishak shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallaba da ku daga nan Daily Trust. ku huta lafiya.